وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم Allah bai sanya wannan taimakon ƙarfafa runduna ta mala'iku ba, face sai don faranta muku rai, zukatanku su samu nutsuwa da shi, amma haƙiƙanin nasara ba ta samuwa da sabubba kawai hakikanin nasara daga wajen Allah take mabuwayi wanda ba mai rinjayarsa shi ne mai hikima a abin da ya kaddara da cikin shari'arsa